Masu sauraro, barkanku da zuwa tashar marubuciya Azizat Hamza, inda muke karanta muku daɗaɗɗen labaran da marubuciyar ta rubuta. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda ku dinga samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗaura. Hudu kafinta, kashi na hudu. Irin yadda marubuciyar labarin Jasim ta yi bayanin yadda Jasim da matarsa Mahira suka gabatar da first night ɗinsu, ya sa Nafisa ta shiga wani yanayi. sai matsa kafarta take yi gaba ɗaya ganin abin take yi a idanunta yadda take imajinin abin kamar a gabanta ake yi ta rungume filo tana murmushi ina ma da ita jasim yake wannan abin ina ma tana da wani da zai mata irin yadda jasim ya yi wa mahira ta mirgina gefe ta ji rahama ta shure ta da kafa ta ɗan ja gefe tana tuno pus ɗin yau tunda ta karanta da yamma ta kasa samun nutsuwa ta sha karanta bayanai makamancin haka amma na yau daban ne Tana karantawa, abin na shigar kowane lungu da saƙo na jikinta. Ta karanta page ɗin ya fi sau goma saboda gaba ɗaya page ɗin yau ya tafi ne a wajen daren farkon waɗannan ma'aurata. Ta san Jasim da Mahira ƙirƙirarrun mutane ne, amma karanta abin da suka yi ya tado mata da muguwar sha'awa. Dama ko ta gani an yi a fim yana ɗaga mata hankali, balle kuma yanzu da aka bayyana abubuwan da ya sa Jos karanta shi ta ji daɗi a ranta. To ina ga an mata abin da ta karanta ɗin Bacci faufau ya ƙaurace mata a wannan dare. Ta duba agogon wayarta da ke gefe, ta ga ƙarfe sha ɗaya da rabi na dare. Ta tashi ta je ta yi fitsari a cikin banɗakin da ke ɗakin su. Ta dawo ta kwanta amma still ba bacci. Idan ta rufe ido, ganin abin da Jasim da Mahira suke take o at least yadda kwakwalwarta ke karanto mata kenan. Ta ci gaba da tunani, tana yi tana lumshe ido. Ƙarshe kamar wani shigowar alat, haka jikinta ya tuno mata wani group da aka taɓa saka ta a Facebook na iskanci. Ta jima da fita daga group ɗin, amma sanin abin da ake turowa a group ɗin ya sa hankalinta ya karkata zuwa ga neman group ɗin. A lokacin da aka saka ta a group ɗin, tana da ƙarancin shekaru, dududu ba ta fi shekara sha hudu ba. Tana ganin irin saƙonnin da ke shigowa group ɗin, ta yi maza ta fitar da kanta bayan ta ja Allah ya isa wanda ya saka ta a group ɗin. Bata iya tuno exactly sunan group ɗin ba, Amma lokacin da ta yi sacin sunan da take tunanin ya yi kama da wancan group ɗin, nan kuwa ta ga abin da take nema. Hankalinta kwance ta shiga group ɗin tana karanta labaran batsa da aka riga aka turo. A nan ta ga abin da aka rubuta a labarin Jasim na filani compared to wanda take karantawa yanzu. Ta ci gaba da duba groups ɗin da suke da alaƙa da abin da take karantawa. Ƙarshe wani link da aka turo ta shiga wanda ya kai ta wani porn site. A nan Nafisa ta jawo earpiece ta sa ta fara kallo. Bata ankar da kallon ba sai da datar ta ya ƙare. Ta yi tsaki ta ajiye wayarta ta ce sai gobe za ta yi subscription. Sai dai tana ɗan tura wayar gefe shi ɗan ya ce ina ai yanzu muka fara Nafisa. Zuciyarta ya kuɗaita mata ta ce ta karasa abin da ta fara kallo kafin ta kwanta. ta ɗau wayar ta yi recharging dubu ɗaya daga bank sannan ta yi sub na wange ta ci gaba da kallo bata ankara ba sai da alam ɗin rahama ya buga na karfe hudu da rabi na asuba Ta saurin kashewa lokacin da Rahamar ta tashi tana ƙoƙarin shiga banɗaki. Sai a lokacin ta lura ashe wayar ta ma ya kusa mutuwa saura 19%. Ta yi saurin kashe datar sannan ta je ta sakala wayar a caji saboda akwai wuta. Da Rahama ta fito sai ita ma ta shiga toilet ɗin don ta yi fitsari. Sai a lokacin ta ga ashe ta jike sharkaf. Ashe haka ake jin daɗi? Wai a hakan ban ma yi ba kenan? Daga kallo da karatu kawai ta faɗa a ranta. ta tsarkake jikinta sannan ta fito tana ganin rahama tana rakatanil fajiri amma ta bi lafiyar gado sai bacci bata farka ba sai karfe takwas da rabi nan ma zahra ce ta zo ta tashe ta wai hajiya na neman ta a darare ta shiga ban daki saboda yadda kanta ke sara mata ta yi alwala ta fito ta yi sallar asuba a gurguje sannan ta fito falo baki bacci ba ne hajiya ta tambaya lokacin da ta fito ta ɗan turo baki ta ce, Wallahi wani littafi nake karantawa ban an kara ba har ƙarfe ɗaya na dare kafin na kwanta. Ya miki kyau ai, kin san dai kin kusa komawa makaranta. Irin karance-karancen nan yasa yaron can ya zo yana hayaniya akan result ɗinki kwanan baya. Fuduwa ma ta buɗe, ta ga sauran chips da kwai da ke ciki ba yawa, da alama ita da hajiyar ne ba su karya ba. Ta sa Fok ta fara ci, Nafisa ba na son wannan karan a samu matsala da karatun ki. Na tsani haɗa ki da Lubna da yaron nan ke yi. Yadda kika fita kyau haka nake so ki fita ilimi. Nafisa ta ce, Hajiya kari over ɗaya ne fa ya Abdalla ke ta wani faɗa wancan karan. Kuma idan na gyara ta an wuce wajen kenan. Ta kurɓiti ta ci gaba. Lubna fa ba wani ilimi gare ta ba, don kawai ta iya turanci ne, shi sa ake ganin tana da ilimi. Bayyane ne kawai sai ta ga mutane ta fara turanci kamar wata Mongo Park. Hajiya ta ce, kin ji dai na gaya miki. Tafiyar Hudu kafinta ya sa Nafi ba ta da tsayayyen saurayi. Dama official boyfriend ɗin Hudu ne. Bikin yayar Zubi ake yi ya sa Kucukum Nafi ta koma gidansu Zubin da zama tun ranar Litinin. A wannan hidimar ta haɗu da Faisal wanda ya kasance ɗaya daga cikin abokanan ango. Bayan sun exchanging contact, ya mata alkawarin zai zo gidansu kafin ya tafi. Abu biyu ya sa ta bashi damar zuwa. Na farko sunan shi Faisal, na biyu kuma duk da ba wani kyau gare shi ba, amma dai dogo ne. ta tsani guntun namiji, banda Hudu bata taɓa tsayawa hira da guntun saurayi ba. Ranar da Faisal ya zo cikin motarsa ta shiga suke hiran. Motar tinted glass Gareta suna cikin magana ya ɗaura hannunsa kan cinyarta. Ta ɗan yi ƙoƙarin janyewa ya riƙe hannun yana faɗin, Baby jikinki laushi. Bata hana shi ba, don ta ji daɗin yadda yake murza mata hannu a hankali. Ranar dai hiran ta su ta karkata zuwa maganganun ta da sha'awa ne. Faisal ɗan Jos ne, manaja ne a wani gidan mai. ba ƙaramin mutum bane don ya kai shekara talatin da biyar hakanan shi mutum ne da ya ƙi aure amma kuma kwana da mace tamkar kwana da filo ne a wajensa tsabar sabo hakanan zai iya kashewa mace ko nawa ne don ya samu kanta faisal bai bar gidansu ba sai da ƙarfe goma na dare ya gota nan ma shigowar motar alhaji ne ya ankarar da nafi ta yi saurin yi masa sallama alhaji baya son hiran dare ko hudu da ya bashi damar zuwa sai da ya bashi lokaci zai iya zuwa sau uku a sati kuma hira zuwa karfe tara da rabi na dare ya bashi. Nafisa ba Hudu ya tafi sabis ba? Wa ya zo kika tsaya har dare a waje? Alhaji ya tambaya bayan ta masa sannu da dawowa. Dama ban fita da wayata ba ne shi yasa ban san lokaci ya ja haka ba. Waye shi? Dan uwan su Zubai da ƙawata ce, Faisal sunan shi. Bana son hiran cikin mota. Sannan ki rinka kiyayewa da lokaci. ya faɗa yana wucewa. Ta sauke ajiyar zuciya sannan ta fito da wayarta da ta cusa cikin bira. Ta bi ta ƙofar baya ta shige gidan. Faisal bai barta haka ba da ya isa gida sai ya kira ta suka ci gaba da hira har karfe sha biyu saura. Shigowar Rahma ɗakin ne yasa ta yi masa sallama ta katse hiran. Rahmar ma kallo ta tsaya yi a falo da tuni ta yi bacci. Hiran da suka yi ya motso da sha'awarta wanda dole sai da ta je ta yi kallo sannan ta iya yin bacci. Washe gari Faisal ya zo yi mata sallama saboda zai wuce Jos. Da yamma ya zo, karfe hudu da rabi, bata ma jima da dawowa daga school ba. Yau ma hannunsa rike da nata suke hiran. Saɓanin jiya da ta ji wani iri har take ɗarɗar yau normal ta ji. Sai da ya mata sallama zai tafi sannan ya ce, Bibi, ina neman wata alfarma a wajenki, ina fatan ba za ki hana ni ba. Ta yi murmushi ta ce masa, faɗa menene Kin san dai zan yi misin ɗinki sosai ko? Ni da ganin ki sai nan da sati ɗaya idan na shigo Bauchi. Shi sa nake son na samu abin da zan dinga tunawa da ke. hoto na Ta faɗa tana kallon shi. Ya girgiza kai tare da matso fuskarsa daidai ta ta fuskar har suna jin numfashin juna. Sorry baby, kafin ta ce wani abu ya haɗe bakin su ya fara kisin ɗinta cikin ƙwarewa. Tun tana mukumukun kwacewa har ta ware ta fara biye mishi kamar yadda ta karanta kuma take gani. Sun jima a haka kafin ya sake ta, ya ce mata zai dinga tunawa da wannan har sati ya zagayo. Da ƙyar Nafi ta iya fitowa daga motarsa saboda abin da suka ya kashe mata jiki. Dama haka kis yake? Dama haka ake ji? Abin da ke yawo kina a ƙwaƙwalwarta, har ta shiga gida. Haɗuwar Nafi da Faisal ya sa ta sake lalacewa. Kullum dare sai sun yi hiran ta da sha'awa. Ranar da ya sake zuwa, ta ci sa Alhaji baya ƙasar, don haka har karfe sha ɗaya na dare saura kwata sannan ya tafi. Ba hiran kirki suka yi ba, ya fara shafa hannunta daga nan sai kiss a takaice sai da suka yi abin da kowa ya samu nutsuwa sannan ya tafi hajiya ko maganar ta ji mahira a waje ba ta yi ba mama ce ma washe gari ta mata magana akan ta yi dare jiya hakuri ta bata ta ce ta fita ba waya ne bata san lokaci ya tafi haka ba daga nan fa na fita makale wa faisal saboda abin da suke yi a hankali a hankali har oral blowing take masa ita ma sai ya mata abin da za ta ji daɗi haka suka share wata biyu tare Idan Alhaji na gari, da wuri yake zuwa saboda ta san Alhaji baya dawowa da wuri. Kar ya zo ya tadda su suna hiran cikin mota bayan ya hana. A zuciyar Faisal, yana so sai ya gama dasa wa Nafi zumar abin kafin ya kawo mata babban manufarsa wanda ya tabbata a lokacin ba za ta ƙi ba. Sai dai Allah ya nufi Nafi da rabo. A lokacin aka masa transfer zuwa Kaduna. Ranar da ya zo da niyyar ya latsa ta, sai kuma ya kasance tana period. Dole dai abin da suka saba yi kawai suka yi. Tafiyar Faisal ya sa na fita mannewa kallo da karance-karancen batsa, saboda Faisal ya ƙara sabar mata da jin daɗi. Wasa-wasa suna waya da Faisal akai-akai har abin ya ja baya, saboda ya riga ya samu wata a can Kaduna. Gashi baya zuwa Jos ma, sai ƙarshen wata balle idan ya zo Jos ya ƙara so Bauchi. Duk cikin samarinta bayan Faisal ba mai irin wannan manufar. Wani Kabir ne ma wani lokaci ke ƙoƙarin taɓa ta, ita kuwa yadda take ganin muninsa har ta fi ta hudu yasa bata sake masa ba. Abin da yasa take sauraron sa ma saboda yana da kuɗi ne kuma tun zuwansa na farko ya fara sake mata kuɗi. Ta sa a ranta za ta katse shi kafin su rabu. Yanzu fi sabilillahi fi ba za ki mai da hankalinki wajen karatu ba? Wancan karan kin ce kari over ɗaya ba matsala ba ce yanzu fa Me zaki ce da kari over uku? Ya Abdul dan Allah ka bar ni. Na yi iya kokari na ya kake so na yi. Allah ya shirye ki Nafisa. Wallahi idan baki mai da hankali ba, sun ce wa Alhaji ya aurar da ke tunda asaran kuɗi kawai ake yi. Sai ka yi ai, ta faɗa tana guda baki. Sallamar Nubna a ɗakin ya sa shi ya fasa maganar da zai yi. Fiskarsa ɗauke da murmushi ya amsa sallamar. Ta miƙo masa modem tana faɗin, na kofi maka a ciki, ni zan fita yanzu. Mai Lubna ina za ki je haka? Zan je kafi ne. Ya tashi da sauri, mu je na raka ki, ta amsa da to. Suna fita a ɗakin da fita yi tsaki. Bini-bini ya bi ta kamar wani jela, ko me ya gani a cikin baƙar na oho? Kada ku manta ku dana mana subscribe. Na gode.